ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gashi الله سبحانه وتعالى cikin yardarsa da amincewarsa ya ba mu damar haduwa a cikin wannan gari namu garin dankal ba don kome ba sai domin tunatarwa wa junanmu tunatarwa ta addinin musulunci kamar da kowa ya sani wannan wa'azi ne da ake yi mana duk ƙarshen wata to ganin cewa shi ma wannan ƙarshen wata a ga dacewa mu zo mu ma sanya albarka a wannan majalisi tun da zunnan akwai yan uwa malamai da muke tare da su mutanen duke an yi jiran isowar su Allah bai kadarci suka zo da wuri ba mun so da ɗaya daga cikinsu ya zo ya gabatar da karatu kasancewar lokaci ne na sanyi ya kamata musallami mutane da wuri shi ya samu haga lokaci ya tahi ni nima yin Allah ya daba daɗewa zan yi ba 'yan haura mariga riga ta iska wato yan uwa a cikin wannan unguwa da muka zo a wannan masallaci na ahalar suna, me sunan unguwar a cikin wannan unguwa ta gambanda a wannan gari namu na dankal a uji local government state nigeria a ‘yan uwa tsakani da Allah ba wani dogon karatu zane ba kame da kuka sani malamin da ya fara gabata malam salahu kamba ya gabata mana da nasiha ya ja hankalinmu ya lura da mu ya haɗa mana wani abu mai tsada wanda ko daga shi an ka tashi wa'azi ya kai wa'azi daidai lokacin da yake gabatar da taken wa'azinsa malam basiru kwaifa yake ce mini ai wa'azi ya ƙari tun an wara da wa'azi mai tsada an yi magana game da takawa to ya Allah ka ƙara mana jin tsoronka ka ba mu ikon biyayya zuwa gare ka ‘yan uwa ina so yi mana nasiha ne da abubuwa guda goma abubuwan nan guda goma idan Allah ya taimake mu maha kula da waɗannan ababen to tsakani da Allah alhamdulillah sai mu zai fa'idantu fa'ida mai yawa yayin uwa nasiha ta farko ine muna nasiha game da ɗalabar ilimi neman ilimi idan mu kumanta ba mun taɓa irin wannan tsayuwar kuma na yi magana a kan ilimi da muhimmancinsa to har yanzu ina ƙara jan hankalinmu baki ɗaya mazanmu da matanmu mu tashi tsaye mu ba ilimi muhimmanci mu tashi mu je zuwa neman ilimi mu tashi mu koma makaranta mu yi karatu har yanzu nan wa karatu yana nan ɗibgegen ɗibgege mai yawa wanda ya kamata mu mu nemo faraka ina kira gare mu ya ku uwa ya ku mutanen wannan gari mai albarka ya ku da cijan wannan garin ya ku jagororin wannan kungiya ya ku al'umma ya ku matasa ku tashi tsaye a koma makaranta a yi karatu ilimi shi ne darajar mutum shi ne matsayinka duk wanda ka gana tinkahu ƙasan nan yana alfahari ne yana tinkahu ne da ilimi ba a tinkahu da jahilci duk wanda ka gani an ka ce wanga injiniya na to injiniyan nan ilimi na ya kai shi ga ya zama injiniya duk wanda ka gani an ce wanga kazana to ilimi na ya kai shiga wannan wuri kuma duk inda ka ga mutum cikin wata matsalar rayuwa to rashin neman ilimi ya jawo masa shiga wannan matsala saboda haka ina kira gare ku ya ku matasa masu tasowa kada ku bari bakin wuta ya mutu hannunku kun gani kuna ganin yadda matasa suke karatu kowa yana karatu yanzu wancan da ya gabatar da karatu ya hito daga kamba karamar hukumar mulki ta mai yama wannan da yake jan aya ya hito daga kwaifa karamar hukumar mulki ta ta ni da nake magana na hito daga augi ko a daga me da karamin kuma mulki ta auji to jama'a in babu darajar ilimi me zai sa in tsaya wannan wurin gaban wa'annan al'umma gaban wa'annan da tijawan in ce zan yi magana in babu ilimi da ka ilimin nan wanda duka son ya samu matsayi ya samu daraja duniya da lahira to ya tahi karatu kada ku bari bakin wuta ya mutu hannunku kada ku kuskura ku yadda maza da mata kowa ya tahi ya karatu Allah mun je suratul bakara. Allah subhanahu ta'ala yana son ya nuna ma ya daga daraja annabi Adam akan ta mala'iku da Allah ya zo sai Allah subhanahu ta'ala wa allama al-adama asma'a kullaha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض ثم عرض عنها على الملائكة ثم عرض عنها على الملائكة فقال أنبئوني نعم. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء sadiki da Allah yana son ya daga darajar annabi Adam alaihi salatu wassalam akan mala'iku sai Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa gaba ɗayansu Allah ya ɗauka kwasa ya ce na annabi Adam wagga sunanta kwasa kasa abinda aka yi da ita gyara da ita aka aikin daji ake noma wannan sura ne kijigi ya ce to jigi ya ce eh suna ne jigi da shi aka yankan shinkawa ya ce to ya ce wanga suna ne gatari ya ce to da shi aka fuskaren itace ya ce to ya ce wanga suna ne lauje da shi aka kaza duka sunayen abubuwa sai da Allah ya sanar da annabi Adam sun ma'aradahum alal mala'ika sai Allah ya kwaso waɗannan abubuwan ya waƙe su ya baje su gaban mala'iku ya ce ya ku mala'iku suka ce na Allah ya ce an uni bi asma'i ha'ula'i ku ba da labarin sunayen abubuwan ga in kuntun sadiki na in kun kasance masu gaskiya ku kuka cancanci a ba ku halifanci ba annabi adam ba ya yi faru qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العزيز الحكيم تشكرا qalu mala'iku ba su sani ba haka ne innaka antal alimul hakim ko yawa da Allah subhanahu wa ta'ala yace to mala'iku ku ga ya suna kun ga sai da ya sanar da annabi Adam ilimi ya sanar da shi don ya daga darajarsa ba haka an kai ba sai ce to ku bani labarin sunayen waɗanda ba suka ce ai la ilma lana illa ma allamtana ai mu Allah komai ba mu sani ba sai abin da ka sanar da mu innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim kai ne alim masani hakim mai hikima mai tsara abubuwa yadda suka dace suka bar mu Allah subhanahu wataala waɗannan abubuwa sai Allah ya tambayi annabi Adam gashi ya da amsa waɗannan abubuwa kun ga anan don Allah ya nuna mana muhimmancin ilimi da ilimi ya daga darajar annabi Adam akan mala'ika saboda haka wallahi in kana son ka hiwani karatu ka hiwani kai karatu yanzu ku duba idan mutum ya zo makaranta wannan yana da wato NCE wannan yana da digiri da suna tare wanga da NCE kai da NCE sai ka je ka digiri ka dawo sai ka ga an daga darajarsa sama ga taka saboda min ya ƙara ilimi Yama ba haka ba ne? ɗalibinka wanda hakarantar suwa gashi ɗalibinka ne amma iya zuwa yi karatu kana ji kana ganin sai a baya kujera da kai ba a baka ba to haka abubuwan suke haka abubuwan suke ko kai karantar ɗalibi yau ya bar garin nan ya je wuri yi karatu ya yi karatu wallahi dole ka bashi matsayin shi na karatu saboda ina kira gare ku ya ku al'umma ya ku shugabannin wannan kungiya mai albarka ku tashi tsaye ku yi karatu kun ga bai dace a ce wai wanga matsayi ne a cikin kungiya shi a gaban kungiya kuma a ce bai zuwa makaranta ba bai hoyewa ina sakataren kungiya a koma makaranta ina ma'ajin kungiya a te makaranta ina PRO a te makaranta ina dan agaji a te makaranta izala babu wani abin da a cikin izala sai karatu in kana ɗan agaji a izala in ka yi karatu sai ka zama mai wa'azi kuma ɗan agaji in baka yi karatu ba nan za ka wa ɗan agaji kuma nan za a ka ba iya kaka kawai an ka to sai ce agaji hauna a za <laughs> amma ba a towa a ce ja'aya ba a to a ce yi wa'azi shi yasa yanzu sun gano su mayan agajin suna nan suna ta karatu wasu cikinsu alarammomi ne wasu cikinsu masu wa'azi ne kai ko shugaban kungiya kullum kana ta magana an barka baya ba ala lura da kai kai karatu sakatari e karatu kada ma'aji e karatu kada wanda ya zauna a cikin wagatariya ta kungiya wallahi in bai karatu zai ga ana yi ba da shi ba da haka ina ƙara kira gare ku shugabanni na wannan kungiya mai albarka ku tashi zuwa karatu kada wanda ya yarda kuma karatun nan wallahi ba a makara ba yau din nan za ka farawa kuma nan da wata uku ka samu abin da ka ba karatu adda wani abu ya jama'a da wahala ka ga mutum ya ce karatu bai samu ba amma kuɗi akwai wanda ya bar garin ga har yanzu bai dawo ba da sunan bai ɗan kuɗi ko bai samu kuɗin ba kuma dawowa garin bai dawowa gare shi wanda babu kuɗi kuma babu karatu amma wal'ai eh? <laughs> to da haka jama'a a je karatu duk wanda ya yata da sunan biɗa wani gari in ya ce ya samu makaranta ya shiga yanzu haka muna da wani da cije ku matasa ko sani yana nan bakin makaranta a rake ke sai suwa dan ƙauyen ja sokoto nan wallahi bawan Allah nan sai zo ya fara alfin ba'u yanzu yana nan yayi nisa yayi nisa sosai cikin karatu ka ya ce malam kaga yanzu daga haka ko da na koma gida abin mamaki ni ma na ɗibe nau karatu yace dama ina jin ciyon bai karatu iza to kun ji a shekaran jiya wata shekara 80 ta hada Qur'ani kun gane saboda haka duk wanda ka gani cikin kungiya yana ta shi ba ayi da shi an tsabbace shi karatu abbe yi wallahi kana karatu dole ayi da kai kun gane saboda haka ku tahi sai ku yi karatu ku kuma matasa ku ƙara sa ƙaimi da himma lokacin ku ne lokacinku ne kuna da dama ku ne muke neman ku haddace mana ƙur'ani ku haddace hadisi ku haddace buhari ba wai ka haddace ƙur'ani kaɗai ba kar ka ɗauka don ka haddace ƙur'ani ka gaba karatu haddace buhari haddace muslim tirmizi abu dawuda ibnu maja kuma ba bai in ka gama har da ƙur'ani ba gama karatu ba akwai fannoni ƙira'o'i iri iri har a guda nawa da ya kamata duk ake ka'iya ka iya kusan qira'a goma sha biyu duk ka ina usulul fiqh ina usulul tafsir ina balaga ina nahau ina arudi ina kada wanda ya yadda ko suka mhm. ne an gane ku saboda ka ina kira gare mu mu yi karatu sannan ya jama'a ya ku magidanta ku sa iyalan ku mata su yi karatu cikin abin da na fahimta a wannan gari namu kamar ana sakaci da karantar da mata addini wallahi duk garin da ya ci gaba irin garin nan naku irin garin nan da ci gaban da ya samu ya kamata a ce akwai makarantun nan mata kamar guda biyar a ce nan gidan mala abakar akwai makaranta can masallaci akwai makaranta can saman tudunta akwai makaranta nan gangare akwai makaranta kuma dunnan makarantun ne ne da ake karantar da mata yanzu mu muna da makaranta muna da ajin da ke je yan shekara tamanin yan shekara saba'in da nasu aji saboda haka ku ta tsaye ku karantar da iyalanku kada a zauna kai yi karatu matakka ba sai karatu wannan bai ci gaba ba a samun ci gaba ina gaya muku duk garin da ya kai irin wannan gari da yawansa da wayewarsa wallahi zaka shi isko akwai habshakiyar makaranta kuma yanzu yayin da ake muku sani kamata a ce karatunan da muke yi da ku to mun yi lakta da mata mun kare sannan mu zo mu yi ta maza an shi aka yi ba a zuwa gari ɗaya wai a ce awa maza wa'azi ina matan diya da muka gane addini matan ba su gane addini ba yaya ba zai yi ba Allah cewa yi ya ayyuhal ladina amanu ku ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ولا ويفعلون ما يؤمرون كاش ما تكتكوا مكرمتا ina sakatari mataka ta koma makaranta ina ma'aji tura mataka makaranta ina shugaban kungiya tura ina liman ina na'ibin liman ina ladar ina dan agaji kowa ya tura mata ta makaranta kun ga karatun nan wala duka mata a ce matan kuna nan zazzaune su ma suna saurari wallahi ya yi tasiri kuma matan nan da kuma gani wallahi in sun gane addini sai kun sha mamaki irin taimakon da za su ba addini su hidda kuɗi su taimaki addini wala ba ku tara irin kuɗin nan in yau an ga ga wani aiki ya tashi na taimakon addini matan na in sun gane addini wallahi malam za su kama taro sisi taro sisi su haɗa kuɗi sai ku yi mamaki saboda ina kira gare ku ku tahi tsaye ku tura matan ku makaranta duk wanda kana gani ba ka iya karanta da ka wahala gare zai wahala ka iya zauna ka karantar da ka ku buɗe makarantar mata akwai ta mala bakar akwai ta ta mutu a yayyafa mata ruwa makarantar mata ta mutu a yayyafa ma makarantar ruwa ta kafo ta warwato ta suma daga can nan ha na ta kwan saboda haka ina kira gare mu baki daya mu mai da hankali ga abin da ya shahi karatun 'ya'yanmu mu mai da hankali ga karatun mata matayenmu diya da ka tura ɗanka makaranta matakka ba ta karatu akwai matsala diyar ka kana karatu matakka ba ta karatu akwai matsala ku yi tsaye matayen ku sai zuwa makaranta yan uwa abu na biyu shine al-ihtimamu bil ilmi tauhid muhimmantu wajen kulawa da ilimin tauhidi an gane jama'a a ba ilimin tauhidi muhimmanci domin biyan da kan nemi ilimi in ba ka da ilimin tauhidi akwai matsala domin ilimin tauhidi shine mafifici ilimi domin da shi ake sanin Allah da shi ake gane shirka in babu ilimin tauhidi sai ka ga mutum babban malami ya sha karatu ya sha karatu amma yana cikin tahiya in yi tun tuɓe sai gaji ya ce shehu usman amma askari ma ga kai na yake ya haddace askari ya haddace muktasar amma kuma babu tauhidi da haka ku ba ilimin tauhidi muhimmanci akwai littawai na tauhidi ko da nan kusa-kusa akwai wato kitabar tauhid akwai aqidatul wasatiyya akwai aqidatul dahawiyya ga manya-manyan littafai nan na tauhidi ku yi ƙoƙari a dinga majalisinsu ana karantarwa domin mi domin mutane su san Allah idan babu ilimin tauhidi babu yanda za a yi mutum ya gane shirka sai a ga mutum babban malami yana magana sai ya ce na rantse da Allah da annabin Allah hmm. saboda mi bai da ilimin tauhidi ko ya zo rantsuwa ya ce billahi laziwa wa saboda bai da ilimin tauhidi amma kada kuma in kai ma magana ai ba a rantsuwa da manzan Allah ce a ka ji matsalar ku kuma shi manzan Allah ne menene saboda ni bai karanci tauhidi ba sai ka jone ya ce ba a raba Allah da manzo wai ko kiran sallah an ka kire Allah sai a kire manzon Allah to waye ce ba a kiran manzon Allah amma cewa an kai ba a hada Allah da manzon Allah kuna gani ana ta maganganu game da abubuwa na tauhidi mutane suna musu su saboda ni ba su san menene tauhidin ba Allah ya sa mu gane yan uwa nasiha ta uku al-iqtida'u bis sunnah koyi da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha na'am لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يا فؤاد السنه ku rika sunnan manzan Allah sunna ko kafar katako ku rika sunna duk jijjigin da za a yi a yi tangadin da aka yi a yi a yi a tura a tura a rike sunna wallahi in kuka yi sakaci da sunna annabi ta wulakanta ƙarya mutum na karewa ƙasar ga abinda Allah yake cewa fal falyahzaril lazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim kuna jin mala bakar mahmudu goni da da ya zo karatu sai ka ji ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi فليحذر الذين يخالفون an امره sai karanta ayata to jama'a ahli sunna kana da awas sunna amma babu sunna kai ahalus suna da aska gemi ina ka samu sunna ahalus suna da take wando wace sunna ahalus suna mata ta yana yawo babu hijabi ina sunna mata ahalus suna da gyale tana birin biyaduwa cikin gari ana dariya ku ba ku sani ba Ku ba a samu ana samu masu da awa sunna suka yi amma matansu har yanzu su yi musu hijabi ba su iya yi kai wallahi akwai wadda ta ce ta yi biyan mijinta ta yi biya ta yi ta ce kai wadda ni dai kayan da za ka yi mini ma na sallah dukka ɗungume su mini hijabi da riga ta jallabiya irin wanda na ga mutanen birni na yi ya ce to yi miki haka kuma ya halar suna to wace irin suna ce wannan jama'a kai ahli sunna an yi ma haihuwa kai zanen suna ina ka samu tawwa wazan ya zai ko eh to ina ka samu taron zanen suna ana ka kabe ana lankwashe lankwashe wai da kai aka kana dan to abubuwan nan da duddudin an ce mu ni an ga ce mu me kai ka zanen suna me kai ka malamu ga yaran nan ku tambaye su ku jiya in an yi haihuwa wurin an mamaki su kai an ce yau aka biki ko yi ba su da wani koyo matsala ta yi wai za to za mu yi zanen suna amma masallaci da mu wacce ka yi masallaci ina ka samu babu wani taron zanen suna masallaci kanikan cina an yi maka haihuwa ba laifi ba ne ka tashi sallaci jama'a assalamu alaikum alaikum assalam an yi min haihuwa an samun mini yaro ko an samun mini yarinya yau ne rana ta bakwai na rada mata suna wance saboda haka ina barin addu'a ku Ya ce Allah shi albarka magana ta kare an zana suna shike na an gama zanen suna ai suna kai ka zana ba wani zai zana ba ba to dabino ba dabino mi wa za a ba dabino kai dauki da biyu nan ka ci zuwa lalura ka da duk an daina wannan duk an daina wannan ku raba kanku da wahala amma idan iyaye kun san muna da ɗabi'u iyaye da kakanni abu ya taso sai ce sai sun yi sai ku ce to sai su yi abin su amma dai ku ba yi kuma ba ku zuwa kowa naka bai zuwa amma sai su yi lalura su yi zasu amma dai ni na kowa bai zuwa ba mun fahimta don haka mu rike sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce tabbas ko yi kyakkyawa ya tabbata gare ku game da sunna ta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kowa ya rike sunna duk wani abin da kun san sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka rike ta ahada sunna bai zama baki ne na wari ina asawaki ina asawakinka to ka gyara bakinka ka bar zama da baki ne ma wari kuma ahlus sunna ba su barin masallatai yanzu da kazanta masallacin ahlus sunna in ka shiga yawwa kun yi arziki eh bambancin masallatai ahlus sunna da waɗanda ba ahlus sunna ba kenan inda duka ga masallaci jagun jagun makal makal ka amma masallaci ahlus an shayi an gyara an sa turare an kamsasa an gaggyara an kakkamta amma masallaci da kazanta to ba ko masallaci ahlus ba ne. saboda ku ya ku ahlus ku rike sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk dariyan mai dariya kushen mai kushe ya gaji ya barku ku rike sunna duk abin da kun san ba suna ba ne. duk da aka yi mai ado duk da aka yi mai kwaskwarima duk da aka sallatai, ana cewa karuwa shi kai yaduwa shi kai yanzu ma mera sun yi augi sun yi bagar sun yi dole sun yi wace kowa ka yi hitahi ba mu yi haka zaka zo an taru ana ai yanzu kowa yi kai abin ya yi yawa kowa yi a to ina roma kowa da yi ta yi. tunda bid'a ta aka bai unwaninta to da ku rike sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin uwa nasiha ta hudu shine birrul walidaini da'a ga iyaye guda biyu wato ahlus sunna ku yi hakuri ana aibanta mu cewa ko da yake dana aiko dana ana aibanta ahlus sunna cewa ba su da da'a ga uwayensu to yanzu sai dai hasada ah to ni mai magana uban ciki na na nan uwa ciki na nan ka te ka tambaye su da gaske na bayyana musu da'a ka tambaye su ina musu rashin kunya uwata na nan ubana na nan da rai ne mala abakar bara ko da muka zo nan da ciji tare shi muka yi karatu an taɓa mai rashin kunya to ku sani wanda dukkawa uwaye na rashin kunya wallahi ba a ƙi da ahalus suna ba ce abinda Allah ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana yayi yayi Allah ya ce ku bauta ma Allah kada ku yi shirka da shi iyaye ku yi musu da'a to ina ka samu kana ahli sunna ka ce tsoho shi ka wahalar duniya hita ya cite ɗan kalgo cite ta ɗunya cite kai kai kowai kana da al'ada suna ka zo gari ka wanke jikinka ka goge jiki tsoho na wadama na wahalar duniya yana ta kai kai wace suna ta yana ka zama da suna ba ka wawayen ka ɗa'a ba ka girmama su to ba musulunci ba ne iyaye girmama su akai ba a gaya musu magana marar daɗi idan suna magana ba a magana in iyayenka na magana ba ka magana in iyayenka na magana murya kana kasan tasu tasu na saman taka wannan shi da karantarwar sunna haka Allah ce wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima إما a عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا ƙulla huma أف kaji fala taqul ma uffin wala ma wa qul ma karima abinda Allah yace wala taqul ma uffin kaka ga musu uffin in ma akwai abinda ya fi uffin zama muni ka ga mu iyayenka shi babu harara babu tsoki babu eh, abin nan tunzurin baki duka waɗannan haramun ne ka daina yi uwayenka hakan. duk abin da iyayenka sun ka ce shi suka so in bai sa mu addini ba ka tabbatar da kayan musu wannan abin wannan shi ne karantarwar musulunci an yi lokacin da ake aibanta mu wani dan izala ya sai mu uwa ta nono ya ce mhm, ga nonon shi wai wani dan izala ya sai mu uwa ta jaka ya ce mata mhm. duk ariyata. in eh, an ka ce nan na ka kariya ta a ce kai ai can na wani gari ko da aka zuwa garin ka ce wai don Allah garin ga wani dan inzala na ta ce a ah, ba nan na ba can wancan ƙauye da wato ta zama gata na ta to ta sai mu ji ta sheri ɗaya na da hasada an gaji kuma an bai an gaji an bai tun daga iyayenmu nan da mu da su lamu lahiya ba mu da matsala da su kullum sai samu na albarka suke yi malam basiru nan da nake magana da ku da shi mahaifi ne na nan da rai mahaifiya ta na nan da rai in kana so ka ji arhungu shiga shagari kwatar ka ce a gwada ma mahaifiya ta ka ce tsohuwa yaya labarin ma basiru ya zaman ki da ke da shi wallahi sai ka ji bakunan ka alheri tsoho ne na nan ka ce a sallamo maka malam nan Juma ake ce masa ka ce a sallamo maka shi ka ce ya da cije ya alaƙa kada man da ake ce ma basiru fa. wallahi sai ka ji alheri saboda haka alhamdulillah don haka ya ku matasa masu tasowa wallahi ku zama masu da'a ga uwayen wallahi ku zama masu biyayya mai son shiga mala'iya ya girmama iyayensa ya darajanta su ku yi abin da iyayenku ka so ku guje ma abin da ba sa so Allah ya sa mu dace yan uwa nasiha ta biyar ina yi tsaya na biya ko al-ihtimamu bi makarimul akhlaq kimmantuwa da kyawawan ɗabi'u kimmantuwa da mi da kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u ana son duk ahli sunna ya zama mai ɗabi'a ta kwarai Allah subhanahu ta'ala yana yabon annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace wa innaka la'ala innaka la'ala khulqin azim arba dan karkara ta aya ga wa innaka la'ala khulqin azim ولو كنت فظا غليظ كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك kudi ba duka waɗannan ayoyin da suke nuna ma irin kyawawan ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce haƙiƙa kai wa innaka la ala khulqin azim kana kan ɗabi'a ta ƙwarai ɗabi'a mai girma son kowa ki wanda ya rasa haka ake so ka zama ka zama son kowa kin wanda ya rasa akwai wani matashi nan ga yana kallon shi ya fito daga kasar zuru da ya zo ce malam idan kana son ka samu labarin na kware nake ko ba na kware nake ba na yadda a je garin mu a tambaye su hali na da dabi'una hmm. kuma duk wanda annan ko sani dalibai kowa ya shaidan mai mutumin kirki ne ta saboda haka haka ake so mutum ya zama hmm. mai dabi'a ta kwarai gida da daji kowa ya shaidan ma kai mutumin kware ne kana da kyawawan ɗabi'u kana da halaye na kware ya kuwa halin sunna ku zama masu kyawawan ɗabi'u ku zama masu ɗabi'un kwarai son kowa ƙin wanda ya rasa wallahi a halin sunna guda na kirki mai ɗabi'un kwarai yana iya sanadiyar rabin garin danka su kuma a halin sunna saboda mi kyawawan ɗabi'unsa ɗabi'u suna da yawa ya jama'a na daga cikin kyawawan ɗabi'u akwai kazamul ghaiz kazamul menene kazamul ghaiz haɗewar hushi ba daidai ba ne kana ahalin suna an taɓe ka kana wani wuce yiwu lahi kaza kaza ruwan zahi ke, ko taɓe ni wallahi na watsam to wani abin kwarai na kai tun da ruwan zahi kai tako na kanka kana wani hucin banza da ya ma magana kai ahalin suna kake ahalin suna ba a sai da wannan ba an yi ma ba daidai ba ka kyale wata rana wani daga cikin magabata wani ya zo ya aibanta shi da abin da bai yi sai ya zo ya ce to ya kai bawan Allah idan abin da ka waɗa cewa ina yi ne ina yi Allah ya yaye min Allah ya gawarta min idan ban yi gulma ta na kai ni na yaye ma Allah shi yaye muna to dala mutum nawa za a ganda wannan dabi'u yau ba daidai ba ne kana ahalin sunna yau ka yi rigima da makwacinka gobe mata makwacinka gata eh, makwacinka na gona kai ga kanan jidali zuwa gobe gidan hakimi jibi garkar kaza wurin masu ba daidai ba ne kullun kana kotu kullun kana kaza shin yaya za a yi mutane su fahimci sunna ga da haka da awa hasko su bita ka zama hitinannen mutum jidalalle hitina ta yi ma yawa kowa ka tsayawa ya fahimce ka yaya za a yi mutane su yadda da kai za ka dun Allah jama'a mu zama masu kyawawan ɗabi'u mu zama masu hankuri mu zama masu kyauta a sakawa wal isar mu zama masu kyauta kun san ana aibanta ahli suna da mi cewa maruwata na kar ku yadda duk wani aiki da ya tashi a yi taro sisi yanzu ga makarantar mu an gama gini an koma an tare makaranta an ware karatu yara sun ware karatu mata aure sun ware karatu da cije sun ware karatu ko yara dai a karatu ina bai yara su ta yi a ware time din yara a sa time din da cije a sa time din mata a yi tsayi duk abin da babu a yi taro sisi mata na in ba ku iyawa su ko da tabarma wa ga to tabarma ta wa to wala suna samun wurin zama saboda haka a daji don Allah ahli sunna ku zama masu makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u na gari wayanda za su sa kowa ya je yana son ka wallahi jama'a ku kalli muna da wani dattijo a jihar ga saboda kyawawan ɗabi'u nai za ga in tafsir azumi ya zo mutane hilla ne yan uwa ne tarewa suke yi argungu tsawon watan nan sai an kabata su sannan su dawo shi amma la ali bunza kowa na ganin kyawawan ɗabi'u wannan da cija irin halayen da Allah ya mishi na kwarai ya sa mutane suna so ne wani ya ce kai da jin mai magana gaba taɓa gani ne ba amma da jin mutumin gana Allah da haka ya kamata ko magana kan mutum ya je ya je cewa kai wanga mutumin Allah ya to Allah ya azurta mu da waɗannan kyawawan ɗabi'u yan uwa nasiha ta shidda husnul ashrati bizawja kyakkyawan zamantakewa da mu ya ku ahlus sunna wallahi ba ɗabi'a ahlus sunna ta ba kullun aura saki ba daidai bane ka auri wagga wata biyu wata uku ka saki jibi ka aure wagga ka saki gata ka aure wagga alisa hawa mutum guda mace ta kai tara kai ka aure su wala ka ja mu ahlus sunna zagi cikin gari mata suna aibanta mu cewa suna son mu aure su amma matsalar mu ba mu da hankuri to wallahi ba daidai bane mu zama masu hankuri in ka zabi da ita shin mala'ika zaka auro kai in kan rabe da wagga da aka so ka rabe da ita mala'ika ta zaka da ka dauko to in ma mala'ika ba wace ta abba ta saba maka mala'ika suna Allah ya asuna lahama amarahun wa ya falu da mai umaru sannan wace mata ta an ka rubuta ga goshinta an ka rubuta salihatun an ka ce salihata to in kana hankuri ka yi hankuri mata haka Allah ya abi ne manzon Allah sallallahu ta'ala ne wasallam ya ambata mana halayensu da ɗabi'unsu yace lan tattaqi malaka ala in istamta'ata biha istamta'ata biha wa biha iwajin haka manzo Allah ce ko haka sai mun yi hankuri mata iyayenmu ne amma dole mu hudu gaskiya suna da karkata kai in ba mu tana da karkata ba abinda ka faruwa da kai ta yana yiwa kai mata ciki ta haihu gobe ta koma da koma haduwa to suna da rauni raunin nan da Allah ya musu da karkatar nan mu lallaba da su bai dace kana ahalin suna ba kullum in tana da iyalinka kullum makwata na rabonku kana zambulle wani hada ku jira haka daukowa waɗe in ki waɗi in waɗi la'ila wani ana jaya hannu ne bari ta waɗi in waɗi kana kunya in dai mace ta kace ka waɗi ta waɗi wala kana kunya nan ba a haka nan ko? to alhamdulillah fahalis suna kun samu taskiya imamu ya ce nan mazajen nan shin maza na haka ne ko mata? to liman ya ce maza ba su da wannan ɗabi'a kowa lami lahiya da mata to yan haka na yan aka koma gayyato na wa'azi ku sa mana na mata mu yi mu tambe su ba ku ba su mu tambe su mu jiya yan haka matsala suna faɗi wata shekaran jiya muna karatu ranar narba ta ce to malam gaskiya kan kuna da kokari amma ku ko matsalar ku kaza ka ne cike ya isa haka saboda haka ana so kowa ya tsaya kyauta ta alaka ce da mata ce Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf hmm. Allah ya ce ku zauna da ku da matan nan yanda shari'a ta yi umarni don Allah jama'a koma gida ya zauna da iyali ne zama mai kyau ka nuna ma iyalinka kauna ka nuna mata so ka nuna mata kaunar da kake mata ka dinga ya mata alheri lokaci duk bayan lokaci Allah ya sa an kai ga kaka shinkawa kayi shinkawa buhu kaza ka tattaɓa wani buhu ka ce mata ke ga wanga buhu na kina ka ce mata wanga na kina wanga kuma ga buhu guda araba biyu guda ki kai ma rabin ga ki kai ma mama rabi kuma ki kai ma baba shi ko tsoho na haka ce kaga shinkawa ga ko buhu takwas ko buhu goma ko buhu ishirin ni da abin da haka so ta ce kwaɓe min uku nan ka ce ga sunan naka ita ko ka bata to amma wasu sun zama wato maruwata wani ya ce a bar waɗi kwarai ko? kansu jiya ko? ha? maganar wai kai ka cishe ta wannan daban na kana shi ta daban kana shayar da ita daban wannan duk wani abu ne wanga kyauta tana ƙara dankon ƙauna tsakaninku wallahi in ta ɗauki buhun nan ta tai da shi gidansu ta gwadi wata gidan nan sai ta yi guda ta ce kai ga wancan mai mijin kwarai saboda haka duk Allah ku dinga wa matan ku alheri ku dinga yi musu alheri ku dinga nuna musu ƙauna, kuma in sallah ta zo kowa kai ya kuskura mata ta bai mata ɗinki ba ba ma sai sallah ba ka tsaya kai mata ɗunki na kwarai ka sai mata man shari ka sai mata abin nan tokan wanka ka sai mata komi ka sai mata dutsen goge kafafu na goge kirci a sai mata to yana yiwuwa ka sai da kai da mata kai ka aza kawa kaga zanen gado ya ja ita mata ja an to yana yiwa su zansa su mata su dinga sa duki suna goge kaushi musu bar mu da kirci saboda mu ma don muna shiga hadama to su bar mu da kirci eh eh a samu mata safa ta zan ta kawawunta ana samu mata man kaɗe tana sawa har ya warke Allah ya sa mu dace yan uwa nasiha ta bakwai birrul aulad ladabtar da 'ya'yanmu mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu tarbiyya ta musulunci kada wanda ya bari ɗanai ya buwaye shi kowa ya tahi tsaye ya ga cewa 'ya'ya 'ya'yanai su tai makaranta su yi karatu in ba ka da halin ɗauka su daga gari zuwa wani gari a nan cikin garin akwai makaranta ka yi tsaye su tai makaranta kada a ce yaro kullun daji kullum aikin daji ɗaya ka bai karatu ba idan bai yi karatu ba duk abin da ya waru tsakanin kai kan bida so da ka yi tsaye na baku wani labari akwai wani da cija da ɗane sai da ya bari da cijawa sun taru cikin da cijawan nan ɗane ya ana kyakkyawa ana dariya ɗane ɗaya shi kwancin kwana ya gwara mai mari an ka zaburo an ka zaburo ya ce ku tsaya abin da ya yi mini ya fi wanda ne yi mai an ka ce mi ya yi ma ya ce ƙinsa da makaranta ya yi da ta cikin yarawari na kowa na karatu ana yi min dariya kowa dariya ta haka bai iya karatu ba abin nan na min ciwo ni ko nace sai na bari yana cikin da cijawa ne wanda ya sa na bakin ciki in rama me ya kawo yaro ya wannan rashin karatu ku ta tsaye ku sa 'ya'yanku su su yi karatu in yaro ya yi karatu nan zai gane haƙoƙin da yake da shi a kanka ya girmama ka ya darajanta ka ya mutunta ka akan mi akan ya fahimci cewa kana sa ya makaranta ya yi karatu a gurguje yan uwa akwai at-ta'awunu 'alal birri wat ne taimakekeniya akan aikin kwarai da jin tsoron Allah mu dinga taimakon mu. yan uwa duk wanda ya fahimci ɗan uwa ne na cikin wata matsala cikin wani kuncin rayuwa ya taimaka masa ba daidai ba ne mu zauna ba ma taimakon junanmu ba daidai ba ne. a ce dan uwanku ahlus bai da lahiya ba ku iya zuwa gani ne ɗan uwanku suna ya yi gobara dan uwanku ahlus sunna ya shiga ƙuncin rayuwa ba ku taimake shi ba daidai ne a dinga samun a taawun ya ga wata matsala ta shigo wanda ya shiga matsala a taimace shi iyali ne ta yi yaji ina liman ina shugaba ina sakatare su ta su mishe ta Kwarai, su mishe ta da an ji an ce ai matan wane ba ta gida ne kaza kaza kaza kaza ba sai ku yi magana da shi ba in kun kame shi ta so hita ya kore ta shugaba ka wucewa gaba ina sakatare shi wuce ina wa ina da agaji mutahi a sai a mai da matan wani ke hada ki da mijinki kaza kaza kaza hali ne na ta haide mu sai ta haiku ma dakin ki ke ma ki gyara halinki shi ko a sai a zauna da shi a lurar da shi wannan duk aiki kenan yan uwan taka kenan saboda haka a kula da wannan in wani aikin addini ya tashi kuna da rauni kwarai sai ga ga wasu abubuwa nan da ya kamata a yi amma kowa yi ki ba daidai ba ne. akwai lokacin kaka sadda muka ce mu abinci kowa ya kaya abin da Allah ya hore mai in lokacin kaka ne na noman gero da mi kowa ya kawo a hada yi ayyuka na addini in lokacin shinkawa ne kowa ya kawo abin da Allah hore mishi yi aikin addini wannan yana da matukar muhimmanci yayin uwa abu na tara Taukirul kibar girmama manya girmama mi suwaye manya malumma ba daidai ba ne kuna kallo malamanku da kuke alfahari da su suna zaune cikin matsala ba daidai ba ne. malami ko yana son ya zauna ya karantar in ba ku taimako ne bai yiwa kuna da maluma ba ba ku da malamai ba ku taimake su ya zakkanan nan ta gero zakka shinkawa a tattara a kawo ma liman a tattara a kawo ma malam ku gani shi ko dole ya zauna ya wace muku da yau amma ba ku taimakon malam sai rani ya yi ya shiga matasa ya ce ah to ba ya ce shi bai iya noma ba sai zauna ya gani wala ya kolo na gwadi ne wannan ba daidai ba ne ku dinga girmama manyan ya ku ya uwa sunna ku girmama shugabannin kungiya in an ga ce wanga shugaban kungiya ne yana da girma yana da matsayi Allah ya ba shugabancin nan a girmama shi ya ayyuhal ladzina amanu atiiul laha wa ɗi'un rasula wa ulul amr ayyuhal ladzina amanu atiiul laha wa atiiur rasula wa ulul amri minkum ya isa Allah yace ya kuma imani kuma Allah da'a kuma manzo Allah da'a kuma shugabannin ku da'a yau an waye gari wa dan agaji zaka ga yana nuna shugaba yana nuna shugaba yana magana so shugaba ba ga gace ka shugaba wallahi ku bar kai mun ka kunya shugaba wallahi ko na yan daba na yana da girma wallahi ni na gani mala yan waje suka tare mu wani yaro cikin yaran na an waya ta rike hannu ne yace waya ka so shugaban su ya so yayi tsaye yace malam ya nace waya ga yace ka so kuma waya gani ina da bukatoci da ita sai ɗaya yaro na ce ah, ko ni na da ci da ita sai shugaban ce suka mai waya ce mana shugaban yan washewa ya ce mai suka mai waya ce nan take ya saki waya ya miko min abita to don mi za a cewa shugaba ko na yan amaguwa na shugaba ne amma shugaba na